Da misalin karfe takwas na agogon Najeriya, labari ya same mu cewar an saka dokar ta ɓace a ƙananan hukumomi uku a jihar Bauchi. Abokin aikinmu ya yi mana ƙarin bayani dangane da abubuwan da ke faruwa a wannan yankin. Wai me ke faruwa ne a nan jihar Bauchi? Eh, wato Alhaji Harande abin da yake faruwa ɗazu-ɗazun nan ne gwamnatin jihar ta Bauchi ta fidda wata sanarwa wato daga ofishin sakataren gwamnatin jiha wanda babban sakataren gwamnati a gidan gwamnati ya sa hannu wato abdu ilela na batu ne akan kafa dokan ta ɓaci na tsawon awa 24 wato ba shiga ba fita kenan a garuruwan bauchi alkaleri da kuma kirfi. To, Malam Abdulhab, menene ya jawo aka sa wannan dokar ta ɓacin? Yawa, to wannan dokar dai musabbabinta za a lura da irin fafatawa da aka yi tsakanin wasu mutane da suka zo ɗauke da bindiga da da kaya irin na soji tun jiya suke wato kai farmaki a garuruwan alkaleri da kuma a kirfi inda suka kona ofishin hukumar zaɓe na garin kirfi da kuma ofishin a 'yan civil defense a garin alkaderi to suka dai dirkako zuwa boci aka dai tare su tare da wasu jiragen sama ana dai cewa an kore su to ita gwamnati da ta lura da cewar haka to shine ta gafa kamar akwai barazana to mal abdul wahabu ya zama na cewar an samu rashe-rashen rayuka kenan a wa'innan hare-hare da suka kai ai mutum ɗaya ne ma abin mamaki shi ma din ma wai sun gan shi ne yana waya a kan hanya sai suka ce masa kai ma kake waya to ya tsaya dai kamar zai dan musu girman kai ne ko rigima haka shine suka harbe shi a garin alkalari ya mutu amma baya ga wannan a ji kawai ake yi wai wai ga sunan sun zo ƙauyen dungulbi a'a sun zo inkil ga sunan a wajen makabarta to irin dai labarin kanzon kuregen nan ne wanda yake jama'a dai sai a ta bugo mana waya ma wai ana jin ga abin da yake faruwa to amma dai abin da muka sani mun ga jiragen sama suna ta shawagi a cikin wato sararin samaniyan bauchi to mala abdulhab me menene matsayin su kuma masu kada ƙuri'o'insu an gama kada kuri'o'i a duka ilahirin jiha kenan yawwa musamman ma akwai shi kamar ɗan takarar gwamna karkashin jam'iyyar apc a barista ma abubakar inda ya ce to shi ba za su yarda da wannan dokar ta ɓaci ba hasali ma za su gudanar da wato zanga-zanga ta lumana don saboda ƙin amincewa da wannan abu suna ganin kamar a wayon a cine aka kori kare a gindin dinya. To ya zama na cewar ba a gamar zaɓe a jihar Bauchi ba kenan. Eh to kusan abin da za a ce kenan gama zaɓe an gama ya zanto a bayyana sakamako ne a ainihin inda yake ake kawo sakamako daga dukkan wato matattara a kawo shi inda yake za a faɗi kuma a sakamako don saboda wurare uku ne a yankin katabu za a faɗa a garin azare a yankin Bauchi ta tsakiya za a faɗa a garin Darazo sannan kuma a yankin Bauchi ta kudu za a faɗa a garin Bauchi ne. To yanzu abin da nake gaya maka duk da wai cewa an kafa dokan ta samari suna nan sun yi zaman dirshan a nan kofar ofishin da za a bayyana sakamakon sun ce ba gudu ba ja da baya.